yanzu ina tare da shugaban hukumar zaɓe na jihar yobe alhaji muhammad joro za ga mana irin shirye-shiryen da ku don wannan zaɓe da za ku gudanar na gobe insha Allah. a yanzu maganar da nake maka ni zan ce maka kusan tuwon ya da husainai sauraci dan duk wani abu da ka sani na zaɓe daga kan fansiri zuwa kan takardar zaɓe gaba ɗaya duk suna karamar hukuma jira ake yi a rarraba su kuma wasu ma sun mun waya sun fara rarraba su yau tun ma kafin goben ta yi kuma in Allah da da karfe takwas na gobe insha Allahu za a fara kada ƙuri'a a gama shi karfe uku in Allah da kaman jam'i nawa ne za su shiga wannan takara da za ku a yanzu dai a sani na muna da jam'iyyu guda goma har APC to akwai babban jam'iyyar adawa ta PDP bata shiga wannan zaɓe ba duk abin da ka sani shirye-shiryen zaɓe da su muka yi har abin da ake kira stakeholders meeting manufa masu abin kenan da muka zauna muka tantance da su muka ɗauki ranar zaɓe duka da su muka yi daga ƙarshe suka janye to kaga idan mutum ya janye ba za tilasta masa ba dan hausa suka ce za ka iya tilasta doki zuwa rafi amma ba ka tilasta shi ya sha ruwa ba to wannan jam'iyyu da kai magana kusan guda goma dukansu suna da yan takara kama daga shugaban karamar hukuma zuwa kansiloli suna da dai yan takara na kansiloli kasan wasu ba karfi gare su ba to abin da mutum zai iya yi ne zai yi ina ganin kamar da yawan su ba su sha ruwan da ya fi karfin cikin su ba to ranka kamar batun hukumar zabe na ƙasa a in za gudanar da irin wannan zaben akan yi haɗin gwiwa da su neman wajen shawarwari da kuma ba da goyon baya kamar kun samu wannan da wajen su eh ni abin da na sani idan za mu yi zaɓe mukan yi maganganu da su ba don komai ba kamar yadda ka faɗa don shawarwari kuma alhamdulillah mun yi shawarwari da su kuma wasu daga cikin ma'aikatan su ma sun zo nan sun taimaka wajen raba kayayyaki bayan wannan ba wani abu da muke yi da su in sun so su shiga ko su zo su kalli yadda zaɓe zai gudana wannan shi ma wata dama ne a gare su za su iya yi dan kaɗai ko daga ƙarshe kamar masu sa ido kan yadda ake gudanar da wannan zaɓe kun same su kamar daga jihohi don na suna ƙasa da akan samu irin makwabtan jihohi suka zo su sa ido kan yadda a gudanar da wannan zaɓe ƙwarai ku akwai su yanzu haka suna ta shigowa don ina jin kusan jihohi sun nuna sha'awar su na shigowa su sa ido akan wannan zaɓe a yanzu haka akwai kaduna gombe kano zamfara niger da sauransu suna nan kuma duk muna zaman jiran su iso don mu kai su masauki har zuwa gobe idan Allah ya kai mu. Shugabar hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Yobe kenan Alhaji Muhammad Juro ke bayani kan yadda za su gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a ranar Asabar dinnan. Na gode ranka da